Ina masoya nishaɗantuwa da bidiyoyinmu na ɗan sholi, za ku ga rubuta subscribes da jan rubutu, ku danna domin samun sanarwar sabbin bidiyoyin da muka ɗaura. Mun gode. Eh, eh, ina kwana. da kai karya a watan Ramadan. To za ka fara ganin hukuncinka a nan duniya. you Me kake haka? Eh, wanka nake yi mana. Sweet! Wanka kuma da kaya a jikinka? A'a, to. Ba na so mutane ne su ga na. Sweet! Oh, ka san wurin na akwai jama'a. What? Assalamu alaikum, masoyanmu. A muna muku barka da wannan wata na Ramadana da fatan an sha ruwa lafiya. Ku sani cewa wannan bidiyo da muke yi na ɗan sholi ba wai muna nufin a sha ba ne, shaye-shaye bai da kyau, don haka a kiyaye. Kuma, kar ku manta, ku je canal ɗinmu na ɗan sholi. ɗan sholi ku je ku yi mana subscribing za mu rinka kawo muku shirye-shirye masu nishaɗantarwa sosai mun gode sannan kuma ku daina laɓewa kuna shan ruwa a watan azumi Allah ya hana idan ba ku so azumi ya ba ku wahala ba ni zan ba zan ku satan amsa idan kai saur ka samu bayan ka gama ci abinci da su ba sai ka jika ƙahon ganyen kunkuru da ka sha shi kenan ba ruwanka da yunwan azumi jama'a ku ga ikon Allah wai wanda za a ma wa'azi ne shine ke wani Allah mai iko to jama'a kar ku manta dai wannan shirye-shiryen namu da muke yi ba fa mun ce wani ya je sha ba ne. mu ma wa'azantarwa muke da kuma faɗakarwa sa'an nan kuma gami da nishaɗantarwa sa'an nan kar a manta a shiga YouTube, a je a mana subscribe a channel mai suna ɗan sholi. Muna godiya. Ina masoya nishaɗantuwa da bidiyoyinmu na ɗan sholi, kai tsaye ku shiga YouTube da wayar ku ta Android. Sai ku shiga inda aka bada daman nema wato satin sai ku rubuta ɗan sholi. Kar ku manta ɗan sholi. Da kun danna za ku ga jerin bidiyoyinmu sun bayyana a ƙasa. Daga ɗan sama kaɗan za ku ga an rubuta ɗan sholi a gefen tambarin channel ɗinmu. Ku danna da kun shiga ga shafin channel ɗinmu ya bayyana za ku ga rubuta subscribes da jan rubutu ku danna alaman ƙararrawa zai bayyana a gefe sai ku danna domin samun sanarwar sabbin bidiyoyin da muka ɗaura kasancewar ba komedi kaɗai muke ɗaurawa a channel ɗin ba idan ka je sama za ga playlist sai ka danna za ka ga jerin shirye-shiryen da muke gabatarwa mun gode eh eh ila kwana